Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana safiyar yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe. Ga kuma irin abubuwan za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu fara da cikakkun labaran duniya. Daga nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. Shirin muryar masu saurare shine shi na gaba za mu kawo muku. Daga nan kuwa sai mu kawo muku shi na musamman kan azumin Ramadan inda za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki. ai saurari lafiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirin mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana damuwar gwamnatin kasar iran dangane da lafiyar jami'an diflomasiyyar kasar a kasar afghanistan a najeriya kuma shugaban majalisar dattawan kasar ya buƙaci gwamnatin tarayya ta sasanta da ƙungiyar asu saboda a sake buɗe jami'o'in kasar. har ila yau za ku ji cewa kungiyar hamas a yankin gaza ta ce za a fara babbar yaƙi idan isra'ila ta ci gaba da keta hurumin masallacin al'aqsa yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana irin damuwar da gwamnatin ƙasar iran take ciki dangane da lafiyar jami'an diplomasiyarta a ƙasar afghanistan kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto ministan yana fadar haka ne a jiya asabar a lokacin da yake zantawa da tukuransa na kasar afghanistan ta wayar tarho abdullahi abdullahiyan ya fada wa amir khan muttaki ministan hakoki wajen kasar afghanistan kan cewa gwamnatin iran tana buƙatar cikakken tsaro ga jami'an diplomasiyarta a ofishin jakadancinta da ke birnin kabul da ƙananan ofisoshin jakadancinta da suke biranen kandahar mazar sharif da kuma jalalabad a nashi bangaren amir khan mutaki ya bayyana wa abdullahiyan rahoto dangane da harkokin tsaro a ƙasar ta afghanistan ya kuma ƙara da cewa makiya ƙasashen biyu ba sa son ganin dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu musulmi sannan makwabta daga ƙarshe ya tabbatar wa abdullahian kan cewa jami'an tsaron ƙasar afghanistan a shirye suke su kare dukkanin jami'an diplomasiyar kasar ta iran da suke birnin kabul da kuma wa'anda suke aiki a ƙananan ofisoshin jakadancin kasar da ke wajen kabul shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya ahmad lawal ya gode wa ma'aikata a tarayyar najeriya dangane da gudumawar da suke bayarwa don ci gaban kasar a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya wato lahadi 1 ga watan mayu ga wannan shekara ta 2022 jaridar leadership ta najeriya ta nakalto mai bawa shugaban majalisar dattawan shawara kan al'amuran watsa labarai mr ola owoniya yana faɗar haka a jiya asabar a wata sanarwa da ya fitar labarin ya kara da cewa shugaban majalisar dattawan ya buƙaci a warware matsalar da ke faruwa tsakanin ƙungiyar asu ta malaman makarantun jami'a da kuma gwamnatin tarayyar kasar don a sake bude jami'o'in kasar wa'anda suke rufe fiye da watanni biyu da suka gabata ƙungiyar asu dai ta malaman jami'a a najeriya suna yajin aiki kimanin watanni biyu kenan saboda rashin cika alkawalan da gwamnatin tarayyar kasar ta yi masu a shekarun da suka gabata na haƙoƙinsu da kuma kyautata yanayin karatu a jami'o'in ƙasar ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hamas a yankin gaza ya bayyana cewa za a fara yaƙi babba bayan watan ramadan idan har jami'an tsaron gwamnatin haramcin ƙasar isra'ila su ci gaba da keta horumin masallacin al'aqsa tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakaltar shugaban ƙungiyar hamas yahya sinwar yana faɗar haka a wani taro a birnin gaza a jiya asabar ya kuma buƙaci dukkanin dakarun ƙungiyar da su yi shirin shiga yaƙi babba da yahudawan isra'ila bayan watan ramadan idan har yahudawan sun ci gaba da keta horumin masallacin cikin makonni da suka gabata da sau da dama jami'an tsaron haramci kasa isra'ila sun yi ta keta horumin masallacin al'aksa musamman a lokutan bukukuwan yahudawan sahiyoniya inda suke koran musulmi masu ibada daga cikin masallacin sinwar ya kara da cewa aikin mayakan kungiyar hamas ne su kare hurumin wurare masu tsarki a kasar falastinu da aka mamaye kuma masallacin al-aqsa na daga cikinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran musulmi fiye da dubu goma ne suka fito zanga-zangar yin allah wadai ga wa'anda suke nuna ƙiyayya ga musulmi da kuma ta da hankali musulmi a birnin gondar wanda kiristoci suka fi rinjaye a cikinsa a ƙasar habasha shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa an yi rikici tsakanin musulmi da kiristoci mazauna garin gondar ne a ranar talatin da ta gabata a daidai lokacin da musulmi tsiraru a garin suke jana'izar wani wanda ya rasu daga cikinsu labarin ya kara da cewa an kashe mutane akalla 21 sannan wasu akalla 150 sun ji rauni hukumomi a yankin dai sun ba da sanarwar cewa suna tsare da mutane 280 dangane da rikicin na ranar talata wani ɗalibin jami'a a garin mai suna faiza muhammad ya faɗa wa african news kan cewa bai ji daɗin rikicin da aka yi a ranar talatin da ta gabata ba don yana jin cewa an kashe ɗan uwansa majiyoyin labarai a ƙasar iraki sun bayyana cewa makamai masu linzami akalla guda hudu ne suka fada a cikin sansanin sojojin amurka da ke ainul asad a cikin lardin ambar na ƙasar ta iraki kuma an ji karar tashin jiniyar gargadi a lokacin faduwar makaman a cikin sansanin sojojin amurka da ke wurin kamfanin dilacin labarai na sabirun na kasar iraki ya bayyana cewa makaman sun fada a cikin sansanin sojojin na kasar amurka sai dai har yanzu babu wata kungiya wacce ta ɗauki alhakin kai wa'annan hare-hare kafin haka dai kungiyoyi masu gwagwarmaya da makamai da sojojin amurka a kasar iraki sun sha alwashin cewa za su ci gaba da kai hare-hare kan motocin sojojin amurka da suke cikin ƙasar iraki har ila yau da kuma sansanin sojojin ƙasar da suke cikin ƙasar har sai sojojin amurka sun bar ƙasar a halin yanzu dai gwamnatin amurka tana da sansanin sojojinta a ƙasar iraki wanda suka hada da ainul asad victoria da ke cikin tashar jiragen sama na birnin bagdaza alhariri da kuma arbil masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida tahir amin ɗauke da cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gabata shirin na duniyar mu a yau tare da mushtaba adam. mu a yau. ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a wannan jukan za mu yi dubi ne akan falasɗinu da halin da take ciki musamman ma dai har ɗaukar fansa na bayanan da 'yan gwagwarmaya suka kai a kan wani matsugunin yahudawa 'yan share wuri zauna na ariel za kuma mai dubi a kan martanin da aka rika maidawa a kan haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jiya juma'a wato ranar da ake raya ranar kudus ta duniya wasu falasinawa 'yan gwagwarmaya sun kai hari a kan sojojin mamaya da suke gadin matsugunin yahuda 'yan share wuri zauna bayan da suka kai wannan harin sun janye daga wurin kuma suka koma daga inda suka fito sojojin mamaya sun sanar da cewa sun rufe mashigar yankin salpit da a can ne matsugunnin 'yan share zaunar da aka kai wa harin yake domin su farauci maharan tashar talbijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta goma sha uku ta ba da labarin cewa maharan su biyu ne kuma sun yi amfani da bindiga samfurin carlo wajen kai harin lamarin da ya sanadiyar kashe mai gadin wajen sun kuma janye daga inda suka kai harin ba tare da an cin masu ba ita ko jaridar bediyo ta ta yi sharhin ta ne da ke cewa hare-haren da falasinawa suka fara kaiwa tun cikin watan maris a yankin bi'ir saba da sauran waɗanda suka biyo baya a kudaira da bani barak da tel aviv zuwa na ranar juma'a a matsugunin 'yan sharori zauna sun yi sanadiyar halakar isra'ilawa goma sha biyar jarida ta ci gaba da cewa maharan suna a sake har yanzu ba a kai ga kama su ba kuma ko da an kama su ma babu abin da zai sauya domin ba su yi asarar komai ba saboda sun yi abin da suke so su yi cikin nasara sharhin jaridar ya ci gaba da cewa hari irin wannan yana ƙarfafa gwiwar falasinawa su kwatanta kai irinsa a nan gaba to jim kaɗan bayan da sojojin sahiyoniya suka killace mashigar wato garin silpit an yi taho gama tsakaninsu da samarin falasinawa rahotanni sun ce sojojin na 'yan sahiyoniya sun yi amfani da bamabamai na sauti masu ƙarar gaske da hayaki mai sa hawaye da na barkono domin tarwatsa samarin na falasinawa da suke bore a garuruwan iskaka da kuma dayar istiya da suke a gabashin silfit sojojin mamayar sun tsananta bincike da kafa shinge-shinge dukkanin waɗannan matakan dai suna ƙarƙashin bin sawun maharam ne falasɗinawa a wani bayani da sojojin mamayar suka fitar sun bayyana cewa kwamandan soja na yankin tsakiya yahud pok da kwamandan sojan rundunar yankin yammacin kogin jordan na mamaya abi balut da kuma shugaban kungiyar leƙen asirin cikin gida ta shabak da 'yan sanda sun yi nazari a kan yadda aka kai harin a yankin arya'il sakamakon nazarin nasu ya bayyana cewa samarin falasinawa biyu da suka kai harin sun yi amfani da motar su ce ta ƙashin kansu har zuwa daidai wajen da suka kashe mai gadin bugu da ƙari sojojin sun ce sun tura rundunar sojan mamaya da suka fi ƙwarewa wajen ƙeta da masu yi wa karnuka horo da ƙwararrun maharba domin bin sawun maharan da kuma gano su har ila yau bayanin sojojin mamayar ya ce an killace garin sulfit da ke kusa da sansanin yahudawa 'yan shara wuri zauna na arya'il da nan ne aka kai harin ana kuma bincike masu kai da komowa da shiga da fice a wannan wuri sai dai wasu rahotannin na bayan nan sun nuna cewa 'yan mamayar sun ce an ƙara samun wani mai gadin ɗaya da ya halaka bayan na farko da hakan ya sa suka zama biyu bugu da ƙari maharan sun kuma yi awon gaba da makamai na sojojin masu gadi da suka kashe to a tashin farko dai rundunar shuhada'ul aqsa wacce take ƙarƙashin ƙungiyar fata ta palestino ta ce ita ce ta kai wannan harin wannan sanarwar da ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyin gwagwarmaya a cikin palestino da wajenta suke ta yin jinjina a kan maharan ƙungiyar hamas ta fitar da nata bayanin ta bakin kakakinta hazim kasim wanda ya bayyana cewa harin yana nuni ne da cewa gwagwarmaya tana ci gaba da bunƙasa a ko'ina musamman a yammacin kogin jordan kuma samarin falasinawa sun ɗaura azama kora 'yan mamaya da matsugudansu na share wuri zauna ita ma ƙungiyar jihadul islami ta falasino ta yaba wa samarin na falasinawa da suka kai harin tare da gargaɗin 'yan sahayoniya akan ci gaba da hare-hare a kan al'ummar falasɗinu tashen ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta fitar da bayani da a ciki ta jinjinawa maharan na ranar juma'a da cewa hakan yana ƙara tabbatar da azamar falasɗinawa wajen fuskantar 'yan mamaya domin kare kawukansu da kuma wurarensu masu tsarki. sanarwar ta kungiyar hezbollah ta kuma ci gaba da cewa samarin falasɗinawa za su ci gaba da yin gwagwarmaya har zuwa lokacin da za a 'yanto da dukkanin falasɗinu daga mamaya wanda kusa ne ba da jimawa ba da yarda allah tun daga shigowar watan azumin ramadan mai alfarma ne dai 'yan mamaya suka tsananta kai hare-hare kan al'ummar falasɗinu da wuraren su masu tsarki a wannan tsakanin sun kashe gwamman falasinawa kuma masallacin kudus wanda shine na uku a jerin masallatan musulunci bayan na makka da madina ya zama wurin da 'yan sahaniyar suke kai da komowa a cikinsa da ke ta hurminsa an ɗauki kusan mako guda a jere 'yan sahaniyar suna shiga ciki a ƙarƙashin kariyar sojoji da 'yan sanda kuma a duk lokacin da suka shiga a cikin masallacin sai sojojin sun shige gaba wajen watsawa musulmi da suke sallah ko kuma itikafi a cikinsa hayaki mai sa hawaye da tilasta musu fitowa ta kai ma ga sun shiga cikin masallacin inda masu itikafi suke zaune suka tarwatsa su da tilasta musu fitowa daga cikin masallacin duk da cewa dai masu itikafin maza da mata sun koma kowanne cikin wurinsa a fili yake cewa wannan irin cin zarafi da izgidi da wulakanci da yahudawan sahiyoniya suke wa al'ummar falasdino ba abu ne da zai wuce halin alun ba ba tare da mayar da martani ba saboda haka abin da ke faruwa yanzu ba komai ba ne illa mai da martani akan ayyukan da 'yan sahiyoniya suke yi wato abin da suka shuka ne suke girba to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abin da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barin haɗa ku da Hassan Barka da gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin masu saurare. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a wannan majuma ta mu wadda take ta gidan rediyon BOH Hausa ina mana fatan alkhairi barkanmu da azumi barkanmu da shan ruwa lafiya ina ma kowa da kowa fatan alkhairi abokanan mu kamar su mutanen da magaran kamar su mutanen kankero kamar mutanen Kano da mutanen Borno da mutanen Injamena Chad wannan kasa da muke tare da wanda suke a Saudiya yanzu da wanda kuma suke nan Iran ina mana fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana kuma Allah ya karbi ibadun mu Allah ya maimaita mana ta badin badin badada mai magana shugaban kungiyar association lo Abban jima'i ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa barka da aiki mai magana Sa'adu Abubakar Jakuga dan filin ge mazauni kasar Saudiya. Da farko ina mika sahihiyar gaisuwa ta zuwa da ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka eh, musamman mamman barka. Eh, a nan ma ina so in yi amfani da wannan damar in gaida tsohon ma'aikacin ku eh, Abdulkarim Ibrahim Shikal tare da daukacin dukkanin wanda suke gabatar da shirye-shirye a rediyo Iran. A nan ina so in gaida abokina Mustapha Tamagwarja fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Ina so in gabatar da gaisuwa ta zuwa ga mu da kai jakuka eh, sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa da yayana ya hayya usman daga nan sai dubai insha Allah mai magana sa'adu abubakar jakuka Assalamu alaikum biyu wace Hausa suna na shugaba ila mai kanti da shayi garkin daura na shigo na fili domin in ga da uwa da amana arziki kamar haka. Da farko ina ga da ɗa mai kwamfuta akwai eh, Kadura dan Fulani akwai Samai Abubakar Wazan mata da Isu Madatte ba da Sanusi Madatte Wazan mata da Musa hadarin Asaba da Magaram akwai mai martaba sarkin daura Umar Farko Umar akwai hakimin Bore Alhaji Daha Umar wanda yake hakimin Bore ne Wazan mata da hakimin Tun babban mutum a nazarin ɗan iyan daura hakimin babban mutum da duka tan ƙasar ɓaure baki ɗaya da masu garurruka duka ina musu fatan alkhairi ba zan manta da Yahaya a Azare ba ba zan manta da Yesu ɗan Fulani Yarari ba zan manta da Eh, baba ya laife da magaran da baba tumniya da magaran akwai lawal alhaji abba lewan da yake agadas akwai alkasim agadas akwai kaduwar dan fulani to muna da kowa da kowa na kowa fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo boh hausa dubun gaisuwa da fatan alkhairi mamman barka ina ma fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris daga kasar libya birnin turkoli ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki a ƙarshen wannan mako mai albarka ina fatan kowa yana ibada lafiya kuma allah ya karba mana ina gaida ibrahim haruna wanda yake ƙasar kamaru ina gaida mamman gambo wanda yake gidan radio taketa ina gaida yan group da yan fada na jihar da magaram gabaki daya ina gaida maman maryam fada gidan kitso taketa ina gaida idi rogo na hawa da hawa wanda yake bilma garin dawa mati dan kore wanda yake bilma garin dawa wanda yake ƙasar ƙasar libya a yanzu birnin tripoli ina gaida habu gwamso raba idi aminu ofisa dubun gaisuwa da fatan alheri naku samariya haruna idris daga ƙasar libya na gode tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a na so ku bani dama kamar yadda kuka saba na miƙa sabon gashe gashe na zuwa ga yan wari abokan arziki kamar irin su yakubu mai aski badaraka da iliyasu mai kanti shugaba mai kanti garkin daura ina gaida idris abdu tansuwa ina gaida abokina wato kadoro da daga dan fulani warji ina gaida abokina sanusi madatai da magaram ina gaida abokina yusuf madatai da magaram ina gaida abokina Babayi, lefe da magaran ina gaida adda mai kwamfuta mai yama ina gaida yawon sani takai ina gaida ibrahim dan fulani yari. ina gaida abokina wato ismail diriyan fulani ina gaida abokina ismail ajumawa ina gaida abokina wato muttaka mtk shawu ina gaida baban gida buga fajiya ina gaida tsoho mai albarka ina gaida wato sumayya abubakar imam birnin kebbi ina gaida wato abokin abokina wato alhaji ga tambawa ina gaida abokina na agwa mai faci ina gaida duk wani mai sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci Assalamu alaikum Radio BOH Hausa Tahiran jamfuriyar Musulunci mai magana Sa'adu Isa jamfuriyar Nijar jihar Tawa Lawai ce ɗaya mazauni ƙasar afirka Da yake muna ƙarshen mako zan gaida 'yan uwa da amina arziki da ke cikin sassan duniya ina gaida babban yayana malam nasiru isa a kasar afirkos ina gaida yayana muhammadu bakan mota kasar senegal ina gaida garan dina abuta muhammadu da ke kasar cote d'ivoire ina gaida kanina rabu'u da ke kasar cote d'ivoire ina gaida yayana umaru da ke kasar cote d'ivoire ina gaida ibrahim nomo da ke kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa da ke kasar burkina faso ina gaida abokina Abbas da ke kasar Togole ina gaida abokina a Harashi da ke kasar Burkina Faso da abokina Salu Abu da ke kasar Senegal ina gaida abokina Abdullahi Isa da ke kasar Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajin musulunci rajin Iran. Duk wanda a cikin gada ke mai tarin albarka ina kowa barka da warhaka. Kun ba mu lokaci karshen mako mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hassan kai kanka hassan barka shugaban uban tahiya da kai aka zuwa da kai aka dawowa ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida alhaji hamza da shi da mai ɗaki ne a biya so ina gaida rahamu da ita da yaranta a biya so ina gaida tanko kanina da shi da mata ta zainabu bai yi ba ina gaida maliki kanina da shi da mata ta aida maryama bai yi ba ina gaida da kwamfuta da na har najeriya ina gaida muhammad dan bari bari da na har bayan ruwa ina gaida alhaji bahari duk inda yake da na har senegal ba da bayan haka nan haruna ina gaishe ka kuma ruwan wanda cikin ga ɗaki mai tara albarka irin muku barka da ubangiji allah gwada mana karshen azumi lahiya amen assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu murya masu sauraro ta bh tashi laha mai magana su ne madaddai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma da jamhuriyar nijar ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen barka da sallah da farko ina gaida shi madaddai akwai shugaba iliya mai kanti da shayi yankin daura akwai shugaba rama mai aski a dozu ma taxi moto akwai wani soja mai adai da tsawo akwai na mai faci baki ofital akwai tasirin gwaturu akwai yakubu mai aski ba da raka tsallaka najeriya akwai ɗabi mai kwamfuta mai yama akwai sumayya suya sharakuna ba zan manta da kador diga ga dan fulani warje ba ilyas yakubu diga wa itas gado akwai tahmi da tahi jan bulo ba zan manta da in tsallako nan agarin in gaida alkasim babu liman aharam ina gaida alkasim agaris ina gaida swift tayar akwai lawa alhaji abbali agaris akwai ilyas firizir an zuci akwai alkasim agadas ba zan manta da na kwame party bakin fitar da magaran ba ina gaida abdulaziz prezi goshare zamna na gode ku tashi na mai magana isu ne madafe da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na. assalamu alaikum birnin jamhuriyar musulunci ta hera na biyu ya hausa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu anan zandar da magaran kohon likita dutse ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko akwai shugaba rabe mai aski wanda yake nan da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura ina gaida malam hassan barka shugaban shirin akwai sumayya abubakar shi sarakuna akwai adayar mai kwamfuta mai ma lokal gamayen shugaba iliya mai kantir shaya garkin daura akwai lau alhaji abba wanda yake agarsa akwai larwan alhaji abdu wanda yake agarsa akwai banzima wanda yake agarsa akwai alkasim wanda yake agarsa akwai bukari roga-roga wanda yake agaras na gode biyu hacin hausa radio ta mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da tsoho a nan zandar likita dutse a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio BOE Hausa Tehran kuna tare da Shitu Tayar daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da karshen mako mai ga sakonnin gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida mai gida na ada tela nan birnin agaris ina gaida yahaya tela nan birnin agaris akwai musabawa tela nan birnin agaris akwai ali tayar a nan birnin agaris ina mashi fata alheri akwai mai gari tela akwai ibrahim tela ina mashi fata alheri da fatan ya sha ruwa lahiya akwai sufiyana tela a nan birnin agar akwai aminu tela a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lahiya akwai ya'u tayar a nan birnin agar akwai ibe tayar a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lafiya akwai ibrahim chana wanda yake zandar tela ne shi ma da fatan ya sha ruwa cikin koshin lafiya da dukkanin abokanmu abokan aiki ina musu fata alheri da ma wanda ban kama sunan shi ba ina musu fata alheri da fatan duk sun sha ruwa cikin koshin lafiya radio biyu hausa kuna tare da shi ta tayar da gana agar jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum biyu hausa da farko sunana abdulmana da magaram na gode da kuke ba mu dama hassan barka muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko sunana abdulmana mai rami da magaram a gaida mu shugaba mai aski alhaji lawal tati su madatai isu madatai da ko letaro mai isansi da kwai na agwa mai faci bakin ofital da kwai hawala gurgas da kwai alhaji lawal tati da kwai lawal amurkan da mujirgi tuna aguwa da kowa da kowa da suke sauran halin yanzu. Assalamu alaikum Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran A yau muna ƙarshen mako ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da mun arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya. Ina gaida Kadore diga gadan Fulanin Wargi da Alkasim wanda yake a gadas da Shiri Tahir wanda yake a gadas Babaye Lefe wanda yake da magaran Tasirin Gwatudu wanda yake da magaran Sanusi Madate wanda yake da magaran. Yesu isu madatai wanda yake da magaran da gwani lawan ali game da najeriya da malam hassan silatan karkar da jikan magajin garin silatan karkar da yakuba mai man yafintuwa da ada mai kwamfuta da rawa mai aski da dukkan al'ummar da suke sauraron wannan tasha ta BOI hausa a duk inda suke a halin yanzu ina gaida su gabaki daya mai magana ni ne yakuba mai aski To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. To sai kuma shirin nan na musamman kan azumin Ramadan inda zan haɗa ku da Sheikh Dr. Qadir Mubarak domin gabata mana da tafsirin Alƙur'ani mai tsarki. Ai saurari lafiya. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. Dr Bismillah. Bismillah. ta'ala wannan nasiya ɗin da ya bayyana ta abu jahal sai yake nuna mana cewa nasiyatun batun khati'a wato wata nasiya ce wannan gurin wannan mafarfakar gashin nasa wannan kusa da goshinsa na saman goshinsa nan wani abu ne ba ce mai makaryaciya ce khati'a mai cike da kurakurai malamai suka ce ai ba ainihin wannan gurin ne ba shi sahibul nasiyan ne ma'abucin nasiyan shi abuja jahal ne Allah ta'ala yake nuna cewa makaryaci wanda yake mai cike da kurakurai shi ne Allah ta'ala yake cewa nasiyatun kadhibatun khati'a wannan nasiya din da za mu ja ta a ƙasa mu dudduga ta to makaryaciyar nasiya sannan kuma mai cike da kurakurai wato shi abu jahal makaryaci ne ubangiji wata ta'ala ya masa da shaida cewa lalle makaryaci ne sannan ga shi shi mai cike da kurakurai ne shi yasa wannan lanas fa'an dinnan ma'anarsa ne kamar al'ajarru bi shidda aja abu da ƙarfi shine lanas fa'an jan abu da ƙarfi saboda haka kenan kaga nasiya din nan za a ja wannan nasiya tuhu din nan bi shiddatin akwai kuma wasu tafsirai daban-daban da malamai suka kawo dangane da abin da ake nufi da wannan amma dai wannan shine mafi fitowa kamar yadda mafi yawa daga malaman tafsiri suka fassara ko kuma suka ce a'a za mu bakanta wannan ta kunu musu waddatan za ta zama baka kirin wala ai alama ce na kaskantar da mutum wanda Allah subhanahu ta'ala yake nunawa to wannan abu shin da Allah ya yi wa Abu Jahal alkawarin za a yi zai faru gare shi da tambayar da malamai suka shine shin zai faru ne a ranar kiyama ko kuma a duniya zai faru ga abu ya faru ga Abu Jahalin ne ko kuma Allah ta'ala zai sa a ja wannan nasiya dinnan ta abu jahalin ne zuwa jahannama ranar kiyama ko kuma zai faru ne a duniya sannan kuma ranar kiyama duk zai faru wato duniya da lahira duk Allah subhanahu ta'ala zai yi masa wannan abubuwa to su malamai da dama abin da suka tafi a kai shine cewa lallai zai faru gare shi a duniya sannan kuma zai faru gare shi a ranar kiyama din kuma dalilin da yasa da yawa suka tafi akan wannan saboda wata riwaya da aka samu cewa lokacin da suratul rahman allama alquran ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da sahabbansa wane ne daga cikinku zai tafi ya karanta wannan sura suratul rahman dinnan ya karanta ta ga shugabannin ƙurashawa eh, riwayan ta ce fata saƙalu duk sahabban da manzo ya gaya musu waye a cikinsu zai fita ya je karanta wannan ainihin sura suratul rahman ga shugabannin ƙurayshawa fata saƙalu makafata aziyatihim sai suka zauna ba wanda ya ce gani zan je saboda tsoron kada su ƙurayshawa ɗin su cutar da su faƙaban ibn mas'ud sai ibn mas'ud ne ya tashi waƙala yake cewa ana ya rasulallah yake cewa ni zan je ya manzon Allah fa ajlasahu sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo ya ce a'a kai ka zauna sun makala man ya karawa alaihim ya sake cewa rasulullah wane ne zai je ya karanta wannan sura ga shugabannin ƙurashawa falam ya illa ibn mas'udin babu wanda ya tashi a karo na biyu ma sai dai ibn mas'ud sun masalisan kazalik sannan karo na uku ma dai aka sake mamita ba wanda ya tashi sai ibn mas'ud to daga nan ne sai rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ya yi wa ibn abdullah bin mas'ud izini ya ce to ka tafi ka karanta musu wannan sura suratul rahman to shi ibn mas'ud manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam karo na farko da na biyun nan da yake tashi yana cewa shi zai je sauran sahabbai ba wanda ya daga hannunsa ya ce za shi sai shi abdullah bin mas'ud da farko da farkon nan da na biyun nan dube ba wa abdullahi bin mas'ud daman ya je ya karanta musu ba saboda kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar ne yana da kamar raunin jiki wato shi ba mai kiba ba ne mutum ne wanda yake kamar a ce siririn mutum ne ba shi da wato jiki mai mai kiba haka kuma gashi wato yana da rauni-rauni haka na jiki to la'alla rasulullah baya so in sun tashi su waɗannan shugabannin ƙurashawa abin ya je ya karanta musu wannan sura suratul rahman baya so su zo su cutar da ibn mas'ud ta yadda zai samu matsala da dama shi yasa manzo yake cewa da shi a ya zauna abin da kuma yake din ya so ne a ci daga cikin waɗannan sahabbai wani wanda yake ba ibn mas'ud ba wanda ya dan fi shi karfi da kumari na jiki ya ɗaga hannu ya ce ni zan je to kuma sai ba a samu ba wanda kaga wannan ya nuna mana ashe al'amari na Allah subhanahu ta'ala babu tilas gashi rasulullah baya tilasta wa sahabbansa bai ce kaiwa ne tashi je kai abu kaza ba irin wani al'amari ne wanda yake kamar irin mutanenmu na wannan lokaci ko a cikin runduna ta yaƙi ko sojoji ko polis ko kuma hatta tsakanin malamai ma za ga cewa da mabiyansu tare da su suna zaune wani zai ce kai ina wane ya yi to je kai kaza tashi kai kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba wa sahabbansa zaɓi ne menene dalili saboda aljanna shi neman yadda Allah ne saboda haka wannan ya kamata mu ɗau izina duk wani wanda yake da almajirai wanda yake tafe da al'amura tare da almajiransa to ya dinga irin wannan abin da rasulullah yake yi ishe waye zai yi abu kaza ka ɗauki mutum ka bar mutum a cikin waɗannan jama'a naka mutum ya ɗaga hannunsa ce ni zan yi idan ma kana kallon kamar yana da ɗan rauni ba zai iya abubuwan yadda kake so ba ko kada wani abu ya same shi kaɗan yi jinkiri kakka ce ya je ɗin kaɗan sake yin tambaya kamar inda annabin nan ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahibul fadila sahibul hikima arrafi'a rafia yadda ya kamata nan shugabanni su dinga yi musamman shugabannin addini to daga ƙarshe dai ibn mas'ud ya tashi ya tafi ya je kusa da ka'aba sai ku ya ga ƙurayshawan nan sun taru suna kusa da ka'aba ina zuwa ku sai ya buɗe ƙira'an wannan sura suratul rahman ar-rahmanu allama al saboda haka yana yin wannan sai abu jahal ya kallo shi ya taso ya zo ya mare shi yadda ke shi aka ce dukan da ya masa sai da ya faɗar da ibn mas'ud ƙasa ya kasance hatta sai da kunnen ibn mas'ud ya tsage ya faɗi ƙasa sai jini na zubo masa saboda haka jini ya cika masa fuska ya dawo ya taho wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya taho ya ganshi rasulullah ya yi fushi bai ji daɗin yadda ya ga ibn mas'ud ba sai yake cewa to shi kenan ba komai zauna a nan ana cikin wannan sai ga mala'ikar jibril ya sauko yana dariya yana mai kawo bishara faƙala sai yake cewa rasulullah yake cewa da mala'ika jibrilu ya jibril tadhak wa ibn mas'ud yabki ce da shi ya kai mala'ika jibrilu yaya kuma daga kana dariya bayan kuma ga ibn mas'ud shi kuma yana kuka faƙala sa sai jibril yake cewa da shi da sannu za ka san dalili wato wannan abun wani abu ne wanda yake nuna cewa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan abu da ya faru ga ibn mas'ud bai ji daɗi ba yana cikin wani hali na damuwa to da lokacin da ya ga mala'ika jibril ya to yana dariya to shi mamakinsa to me ya faru haka ga ibn mas'ud yana cikin wahala yana zubar da jini shi kuma ga mala'ika jibril ya zo yana dariya haka to shine yake cewa da shi karka damu da sannu zaka san wani abu to ba a gano hakikanin abin da ya faru ba sai lokacin da ainihin musulmai suka samu nasara a yakin badar a wannan lokacin sai ibn mas'ud ya nemi shi ma da Allah manzo ya bashi dama ya shiga cikin masu jihadin nan na ainihin yakin badar ta a wannan lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ya ba wa manzon Allah dama ya kyale ibn mas'ud ya shiga cikin yakin badar wala haka ya shiga ciki yana tafiya har ya kasance ya ga ga wani kamar Abuja wato bayan an jajjefar da waɗanda aka kashe don imamu ali kusan rabin waɗannan waɗanda suke yakin badar aka yakin badar kafiran yakin badar rabin su duk imamu ali ya kashe su da ainihin takobinsa zulfiqar to shi ibn mas'ud yana lallekawa ne ya duba nan ya duba nan la'alla yana so ya ga shi abu jahal din ne can ku sai ya gano abu jahal gashi a kwance yana kirkire numfashinsa sama-sama mutuwa ta kusancin masa saboda haka ibn mas'ud sai ya zo ya tsalle ya hau kan kirjin abu jahal lokacin da abu jahal ya kalle shi sai yake cewa da shi ya kai ɗan ƙaramin mai ainihin kiwon dabbobi wato yana kiransa ne domin wulakanci don babu mai taurin zuciya irin irin abu jihal din nan abu jihal taurin zuciya da taurin kansa yana da yawa yana cikin halin mutuwa ne ba ibn masud ya hau kirjinsa amma yake kiransa da wai ya kai dan karamin mai ainihin kiwon dabbobi shine ka zo ka hau kirjina to lallai ka hau wani guri mai wahalan gaske sai ibn masud yake cewa da shi al-islamu ya'lu wa la yu'la alai yake cewa musulunci ne yake ɗaukaka shine a sama ba wani abu kwa yake zama akan saman musulunci to sai abu jahal yake cewa ka gaya wa sahibinka wato ya gaya manzo sallallahu alaihi wa wasallam babu wani mutum wanda na fi kyama na fi kiyayya gare shi a duniya kamar fiye da shi a cikin rayuwata sannan ko babu wani wanda na fi kyama na fi kiyayya da shi a lokacin ma da zan mutu yan ya tabbatar zai mutu a lokacin wato ya nuna cewa a rayuwarsa yana kiyayya da gaba da rasulullah yanzu ma gashi zai bar duniya a cikin mutuwarsa ma yana gaba da kiyayya da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan wani gaba kenan abu jahal fa kenan lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu masud ya je ya gaya masa abin da abu jahal ya faɗa sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa fir'auni ashaddu min fir'auni Musa yake cewa ni fir'auna na shine yafi tsauri yafi tsanani fiye da fir'aunan Musa wato fir'aunan sa shine Abu Jahal domin abu ne a fili sai yake cewa fa innahu qala amantu wa huwa qad zada utuwan yake cewa domin shi fir'aunan Musa daga ƙarshen mutuwansa da ya zo mutuwa ya ce at least ya ce amantu na yi imani amma shi fir'aunan manzo sallallahu alaihi wa sallam fir'aunan sa wato shine Abu Jahal shi manzo sai yake cewa za da otuwan lokacin gashi zai mutu amma sai ya ƙara girman kai ma maimakon ya koma zuwa ga Allah to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu a don neman kawo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya bayyana irin damuwar da gwamnatin ƙasar Iran take ciki dangane da lafiyar jami'an diplomasiyar ta a ƙasar Afghanistan. Kamfanin dillacin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto ministan yana faɗar haka ne a jiya Asabar a lokacin da yake zantawa da takwaransa na ƙasar Afghanistan ta wayar tarho. abdullahiyan ya faɗa wa amir khan muttaki minista harkokin wajen ƙasar afghanistan kan cewa gwamnatin iran tana buƙatar cikakken tsaro ga jami'an diplomasiyarta a ofishin jakadancinta da ke birnin kabul da ƙananan ofisoshin jakadancinta da suke biranen kandahar mazar sharif da kuma jalalabad a nashi ɓangaren amir khan mutaki ya bayyana wa abdullahi abdullahiyan rahoto dangane da harkokin tsaro a ƙasar ta afghanistan ya kuma ƙara da cewa makiya ƙasashen biyu ba sa son ganin dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen biyu musulmi sannan makwabta daga ƙarshe ya tabbatar wa abdullahiyan kan cewa jami'an tsaron ƙasar afghanistan a shirye suke su kare dukkanin jami'an diplomasiyar ƙasar ta iran da suke birnin kabul da kuma wa'anda suke aiki a ƙananan ofisoshin jakadancin ƙasar da ke wajen kabul shugaban majalisar dattawan tarayyar najeriya ahmad lawal ya gode wa ma'aikata a tarayyar najeriya dangane da gudumawar da suke bayarwa don ci gaban ƙasar a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar ma'aikata ta duniya wato lahadi 1 ga watan mayu ga wannan shekara ta 2022 jaridar leadership ta najeriya ta nakalto mai bawa shugaban majalisar dattawan shawara kan al'amuran watsa labarai mr ola owoniya yana faɗar haka a jiya asabar a wata sanarwa da ya fitar labarin ya kara da cewa shugaban majalisar dattawan ya buƙaci a warware matsalar da ke faruwa tsakanin ƙungiyar asu ta malaman makarantun jami'a da kuma gwamnatin tarayyar kasar don a sake bude jami'o'in kasar wa'anda suke rufe fiye da watanni biyu da suka gabata ƙungiyar asu dai ta malaman jami'a a najeriya suna yajin aiki kimanin watanni biyu kenan saboda rashin cika alkawalan da gwamnatin tarayyar kasar ta yi musu a shekarun da suka gabata na haƙoƙinsu da kuma kyautata yanayin karatu a jami'o'in ƙasar ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hamas a yankin gaza ya bayyana cewa za a fara yaƙi babba bayan watan ramadan idan har jami'an tsaron gwamnatin haramcin ƙasar isra'ila su ci gaba da keta horumin masallacin al'aqsa tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakaltar shugaban ƙungiyar hamas yahya sinwar yana faɗar haka a wani taro a birnin gaza a jiya asabar ya kuma buƙaci dukkanin dakarun ƙungiyar da su yi shirin shiga yaƙi babba da yahudawan isra'ila bayan watan ramadan idan har yahudawan sun ci gaba da keta horumin masallacin cikin makonni da suka gabata dai sau da dama jami'an tsaron haramci kasar isra'ila sun ta keta hurumin masallacin al'aksa musamman a lokutan bukukuwan yahudawan sahiyoniya inda suke koran musulmi masu ibada daga cikin masallacin sinwar ya kara da cewa aikin mayakan kungiyar hamas ne su kare hurumin wurare masu tsarki a kasar falastinu da aka mamaye kuma masallacin al-aqsa na daga cikinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran musulmi fiye da dubu goma ne suka fito zanga-zangar yin allah wadai ga wa'anda suke nuna ƙiyayya ga musulmi da kuma ta da hankalin musulmi a birnin gondar wanda kiristoci suka fi rinjaye a cikinsa a ƙasar habasha shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa an yi rikici tsakanin musulmi da kiristoci mazauna garin gondar ne a ranar talatin da ta gabata a daidai lokacin da musulmi tsiraru a garin suke jana'izar wani wanda ya rasu daga cikinsu labarin ya kara da cewa an kashe mutane akalla 21 sannan wasu akalla 150 sun ji rauni hukumomi a yankin dai sun ba da sanarwar cewa suna tsare da mutane 280 dangane da rikicin na ranar talata wani ɗalibin jami'a a garin mai suna faiza muhammad ya faɗa wa african news kan cewa bai ji daɗin rikicin da aka yi a ranar talatin da ta gabata ba don yana jin cewa an kashe ɗan uwansa majiyoyin labarai a ƙasar iraki sun bayyana cewa makamai masu linzami akalla guda hudu ne suka fada a cikin sansanin sojojin amurka da ke ainul asad a cikin lardin ambar na ƙasar ta iraki To ma saurare duka duka iya abin da ya so gina a cikin shirin sai a tarbe mu anjima da rana domin jin mu dauke da dan shirye-shiryen amma kafin nan amma idan tahir amin daga tuma labaran duniya ni ma dukun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.